alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sana wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech darasin mu ne yau zan nuna muku yadda zaka kara wa rubutunka na WhatsApp girma me yasa zan koyar da wannan bidiyo abin da zan koyar da shi shine wasu daga cikin mu suna da matsalar gani idan suna amfani da waya wallahi kuma zaka ga rubutun da yake amfani da shi a cikin whatsapp ya masa kaɗan wajen karantawa wani za ka gani kowa ne da irin kalar abin da ya sa zai haka wani kuma dan sha'awa zai karawa rubutunsa girma amma mai shi wannan karawa rubutu girma musamman dai mutanen da suke da matsalolin ido to yau zan nuna muku yadda za ka canjawa rubutunka na whatsapp daga yadda yake default kenan ya dawo ya kara girma to amma kafin nuna muku wannan abin da ala idan yau shine zuwanka na farko wannan shattawa ina roƙo alfarma da ka danna mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ku biyo mu ku sha kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ka ƙara wa rubutunka na whatsapp girma yanzu bari mu shiga cikin whatsapp ɗin ku gani idan muka shiga yanzu kun ga ga chatin ɗinmu da wannan bari in yi sama ga chatin ɗinmu da wannan idan ku duba za ku ga rubutunmu ga su nan kun gansu ƙanana za ku gangan su ne medium dai ba na tsaka tsaki su ba manya ba su ba ƙanana ba to ya za mu kara musu girma tunda misali kamar yadda na bayani akwai masu matsalar ido da kuma waɗanda za suke so su kara wa abin girma don sha'awa ko kuma wata niyya ta su to ya za mu yi wannan abin kawai sai ka dawo haka ka kara wa rubutun girma bari mu kara nuna muku rubutun kun ga yadda rubutun yake yanzu muna so za mu mai da shi ya koma babba ya za mu sai mu zo mu danna akan nan gurin haka muna danna akan nan gurin sai mu danna haka settings muna danna akan settings ga guri da aka rubuta chat sai mu zo mu danna akan chat kun ga ga guri nan da aka rubuta font size sai mu zo sai mu danna akai ma'ana girman font in kun gani idan manya muke so mu sa sai mu sa su akan large muna sawa akan large ku bari ku gani mu dawo baya muna dawo baya yanzu bari mu shiga chatin din mu da shi ku gani kun gani sun ƙara girma sun fi na girma idan kuma muna so mu mai da su kanana su ma again sai mu zo mu danna akan nan gurin sai mu zo mu haka sai mu zo mu danna akan chat din haka sai mu zo nan sai mu ce bari mu mai da su kanana. muna mai da su kanana yanzu bari mu koma cikin chatin ɗinmu duk sakon da za mu tura kun gani kun gani sun dawo 'yan kanana rubutun kun ga idan ka zo ka danna akan yanzu bari mu danna akan wannan haka misali kun ga shi ma rubutun sun dawo kanana to amma me bari in dawo da shi babba kamar yadda na faɗa zan mai da shi ya koma babba tunda abin da ya kawo mu kenan sai yanzu in danna kan chat haka ina danna akan chat ga guri font size sai yanzu sai mai da shi large to large din nan shine yake nufin babba na ƙarshen kenan sai ka zo sai ka danna haka kana danna yanzu barin in danna akan chatin dinmu da shi kun ga rubutu ga sunan sun ƙara girma idan na koma kan na wannan wanda yace barka da wannan lokaci shi ma kun ga rubutun ga sun ƙara girma to haka ake kara rubutu girman rubutu ta cikin whatsapp to jama'a da fatan kun ji daɗi abin da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel dija da Allah ina roƙo alfarma da ka danna mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa yanda za ka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki na gode